ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بير ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in ta takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin mufsidatul kulu eh, mufsidatul kulu a irin namu shafi ashirin daidai naku talatin da uku masu wanda ba su da ƙarfin ido masu jaja-jaja talatin da uku wanda ko su dare a haɗa da fari safari mana an ba tsoro ba saboda haka na shafi ashirin na sha Allah idan mutarafi fi sunnatin bawuyyati zargin jin daɗi a sunan annabi bai kamata ba misalin ko da da wasa ne mutum ya dinga kwatanta jin daɗi duk da dai muna yi ga abin da kai ne nake cewa ina da shanu ya ake min ana ce dan fulani ba shanu dan fulani ba shanu shanu wani ɗana haushi ya kama shi ya sayo saniya ya kama. mai ita ga saniya nan kusa daga yau in dai saniya ce fulatanci to dan fulani ne ke ake masha Allah kamar ba za ce yana da shanu ba na farko sun cinye to na daɗo na ɗaya ita kuma na biyu kai to da kai eh lalle jami sani ya ce fulatanci ce to na da ita kamar mutum bai kamata ce ah, mota ta nawa proof ɗina nawa ko gwamna bai kai ji ba ɗan nan na ƙasa ne ɗinki yau ina ga dama za ta ɗinki kaza gaskiya na ƙasa ce gaya mun ta na ƙasu a ce kai a matsayinka na mai tsoron Allah a matsayinka na bawan Allah ka ce kana tinƙaho da kaya kaza da menene kaza yi bai yi ba to shimfiɗa ba za ka zauna kana tinƙaho da shimfiɗa ba dole ne ka shimfiɗa an biyo ne aka yi da shimfiɗa na ka duba gani wai suka biyu ko ka abbas ne ko ka biyu da dumman da nake zama ita suka sami in ka yi bako to in na yi bako shi gina kuma sai ku ɗauko da dumma ko ce in bako na yi tafi sai ku sami da dumma biyu ne zan dinga rike muku da dumma da abbas ya fara goge wurin nan wai da aliyu naija a je ku abunku ba ma za a ba kai ka ba ina Muhammadu mai kafe kakka ba su ita je ka aje ta can dole sai sun bi ka tukuna an san yi bakin ma a ce maka tsaya tsaya ka ya tafi ga daddumar gashin kiɗa sa tafi da ita kai lai bai yi ba ni aljihuna za dinga sashin kiɗan bako bai yi ba sadakar taraf dai mu mun yadda abinda annabi faɗi gaskiya ne ko kuma bi ibara gaskata annabi duk abinda ya faɗi daga sharaɗin ka yadda annabi annabi ne to ka gaskata duk abinda ya faɗi in kai haka ka yadda kai annabi annabi annabi ne amma ba za ka zauna ba duniya ta rufe ka sai dai in na mu'awiya za ka yi in ka fuskanci 'yan duniya za su dane ka kai kaikin da eh, su ma ita suke yi daga nan an ya gama kawa tsarkafa ma cikin jama'anka yawwa ga ba na isa a kai yau har na nazari yadda na neme shi a zuciyata alhaji shehu akan ikshawsharu ana magana mata su jayi mata su kwalliya mata su gyara mara ce to samarin ba ce a ah, wannan ta ke so idan aka taɓo ka kai kai juya haka kamari gawo sai ya bushe hmm? ka ke so namiji kenan to kaga wanda yi mari gawo ya bushe in ya mari mutum ha sai lufafa ya za ka je ka turo sun ba su san shafi ne ba ne je sai in ba su da kanke in ka shafa masa miya an kana cin abinci kana hannun ka to yi shi ne shafi in ka ci tuwo miya kuka ka suɗe in ka suɗe kakkafa ruwa ka ke to shi shehu ke allaji shehu ke faɗi shafi in kama rigawo Hmm. sai da ga yana yaushe shi mai ya faru ne ai an yi faɗa gindin gawar ne wanda ya mare shi to haka yau ga wurin to a ce sai ka ga a ah, ranar saukan ƙur'ani kuma ku zama wayan daudu su samari masu saukan maimakon a gansu a shaushaɗu Su nan fa sai karatu idan su zururu. Allah ya kiyaye, Allah ya gafarta mana. Allah ya fi mana. Wani lokaci sai an yi abun haɗi wuce biya Sai yanzu ina da dama mun taɓa zuwa wata wata janaza da wasu yara go biyar a motan. Muna sauka daga janaza aka ce wa'annan daga wani gari suke ba su kamata sahabbai. sai da dama kowa ya sa rawanin safari kato, ya murtuke har muka shiga muka fita ba wanda aka dare su Ya ke tambaya wannan waye kenan alali ma sun san ni dan garin su ne dan mutarafi fi sunnatin nabawiyyati waradan nahayi ani an tarafi fi adadin minal al na an-nabawiyyah hani ya zo daga jin daɗi ko daɗaɗawa da yawa fi adadin cikin adadi min al na an Hadisai a ayoyi dai ba sai mun ce komai ba tahdiran minhu saboda gargadi daga wannan tarafin. لئلا يتعلق القلب بالدنيا kada zuciya ta rataya da duniya shi isa ana son malamin addini in zai shiga aji ya shiga ta kamala amma wanda ya shiga ta izza ta wuce gaskiya da ka tsayar da shi in yi ɗinki ɗinkin da ya wuce takalminsa sun wuce a dakatar da shi don zai ɓata mana yara ne tun da kowane yaro zai ce sai ya ilimin wannan ɗinki wayan game su fi mulazzatihi ya dulmi a cikin jin daɗi ina ina ka abbas da abbas na ba ka jin ya ɗan yawa ko kunne ne yau ya washe da yawa jiya nake saukin hayyan obo don kada waye gari yawan da kuma yana ɓatawa وينغمس أن في مربعته ومتعها الزائلة لجن دات دنيا ما يقشوا عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وترانا النبي يظن على المنبر wajalasna haulahu muka zazzauna gefensa saboda in yana kan mimbari za a fi ganinsa za a fi jin abin da ya faɗi za a fi kallon abin da yake kwatantawa saboda yana daga cikin eh, ƙa'idan fahimtar magana ka dinga kallon wanda kake magana da shi wannan ƙa'ida ne sai isa ko sallah eh. ko sallah idan kana sallah baka kallon wanda kake bi sallah ba ta daidai kabbara kawai kake yi wanda ko ya kamata ka duba aikinsa ka duba kabbaran har yanzu muna nan ba mu fara aikin ba ban fara aikin ba ban bari ban fasa ba sai dai Allah ya min cikawa yau ko ya yi min cika yau gashi nan bashi a daina kabbara sai an fara ta daga tsaye mu ba mu ce ka je kai musu a wani masallacin ba ka tsaya masallacin ya ishe mu masallacin mu ya ishe mu nan muka karanta karatun mu nan zamu aiki da shi za ka yi kabbara yayin kowane aiki amma ba za ka bi liman ka yi ruku'u in ya kabbara ya gama kai kabbara ka daga ruku'u na faɗi muku na maimaita muku amma dai ban fara aikin ba shi liman dole ne dole ka kalli wanda kake koyi da shi kaga yadda kuke kallon nan nawa to wannan sallah ka zafi dinga kallo na amma ba za ka yi haka ba kawai in ka ji yayi kabbara kai ma ko ka ji motsinsa ya tafi kai ma ka bi shi in ya gama kabbara ka kabbara mun ci nasara ta nan a yanzu sai an gama kabbara ake kabbarawa amma aiki an yi failing sai da kabbara ka za ka ta inda za ka taso da kabbara karo za ku yi dalilin don tare za ku yi kabbara ka tsaya ka kalli liman ya yi kabbara ku kuma na baya ba da ma ku kabbara na gaba ba su kabbara ba domin da na gaba ake koyi ba koyi da na baya da na gaba ake koyi hissan wa ma'anan a komai da na gaba ake koyi in gwamnati ce da ta gaba za ta koya in da'awan ƙungiya ce to da na gaba za ta koya in wata ƙungiya ta taso ta ce za ta caccanza abun da na baya suka yi ba su yi ilimi ba ba su je jami'a ba ba su yi menene na gaba suka yi ba to kusunan su rusa su rusha za su yi da na baya da na gaba ake koyi su na gaban nan Allah kaɗai isan fama da suka sha kafin su tara ‘yan jama'an da suka tara. To don yanzu misalin ko binciken yadda suka yi suka kai irin wannan ma kawai mu Allah ya kai mu mukamin mu caccanza mu mu kawo gwamnoni ciki mu kawo attajirai ciki mu kawo shugaban ƙasa ciki a dinga dama da mu mu ma a dinga kaza kawai shi za mu kokari mu kawo ba gani na farko bayan asa yin haka. وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي tun mai hankali yanzu ya kawo hankalin sana. Daga cikin abubuwan da nake muku tsoro bayana. wato idan na mutu duran da kuka duba ba ku ganni ba to abin da nake muku tsoro don yanzu ni nake toshe shi ni nake hana shi ni nake abun nan ɗinsa ina tare abubuwan da ba ku san su ba ba fa ni ba fa ana nufin annabi ne ma yuftahu alaikum min zaharati dunya buɗi da za a yi muku na kyale-kyalen duniya wa zinatiha yanzu misalin a dutsen nan mutum na suka halaka da yawa suka watsar da karatu suka har na yi mamaki wani mutum a masallacin nan wai ya samu wani malami mai karantarwa yake ba shi shawara ka je wurin hakan dutse shekara ɗaya sai ka zo ka gyara gidan ka ci gaba da koyarwa wallahi malami. kuma yaro ya zai gaya min ga shawarar da wane ya bashi in je wajen dutsen ce to in kuɗin daɗi ne shi je mana na farko dai yana son kuɗi ya fi ka son kuɗi kuma in shi yana ganin ya tsufa yana da ‘ya'ya irin ka me zai sa ba zai tura ‘ya'yan shi ba har za a iya zuwa a samo kuɗi a dutse da yawa a zo a jirge a gini sannan a ci gaba da koyarwa eh kakanin ko Allah sarki Muhammadu akwai na famu Dr. Awwal na biyu sai dai kai baka shiga ba sosai gaskiya kada kuma in ya ma Dr. Awwal wannan Gombe ba inda ya je a duniya sai dai da komin hoton wurin sai inda aka hana su akwai garin da za su je cibiyar nukiliya ta duniya ya ran da za su je daga tsakaninsu da garin kilomita kaza aka caje su suka je wurinsu kilomita kaza sannan suka je wurinsu sannan aka sake cajewa cajin da aka yi musu kuma cajin bai hude mai haukan nan a sunsuna ya je nan a sunsuna a haka duk wata waya ta su aka karbi sannan suka shiga wurin haka ko wutar lantarki babu tsaurin wutar lantarki nan babu balle AC balle waye balle waye So, da haka nan in ce wani an ce mai abinda nake jin ku tsoro ma yiftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha sun kwashe mana da yawa to saboda haka nan wannan abun jin wajen jin daɗi ƙarshen ta kai a rasa daɗi ma wani daɗin ma ba daɗin ma tukuna to ko da daɗin kaddara an same shi mai gushewa ne وعن أبي سعيد الخدري رضي sallallahu alaihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة nan fa دنيا ne. eh ta bakin wani wani abun nan da daɗi in don daɗi ne dai in dai maganan daɗi ne to duniya da daɗi sai dai muskila ce kuma duniyan nan khadiratu kore ne duk inda aka ce maka kore kinaya ne na kyau dan kaga aka ce maka masarar ka da kyau da kana noma an kashi shiga ciki sai ya ɗauki hoto sai ɗaukan hoto kamera ba gini aka yi bayan mutane suka dinga shiga ba yana ɗaukan hotonsu sai yara ba da je nono nono ko ka shiga ba ya ɗauke ka hoto saboda ka ga gini hmm? to don haka khatira abin da ka wada ka dafa ka je kana tambaya ta ba me khatira za ka ga khatira ran nan wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah zai ba ku ita magana annabi gaskiya ne da kusan ana ganin a duniya gabaki daya ba inda kafashin da suka fi arziki na albarkar kasa na duniya kafashin musulmai ne duka ‘Yan kasashen Allah ɗan gefe-gefe ne inda suka yi mukwataka su ma an bibiyari da suka yi, amma duk inda arzikin duniyar nan yake kasashen musulmai ne. Feto na ƙasansu zinari na ƙasansu diamond na ƙasansu dutse kaza na ƙasansu menene na ƙasansu kuma suka waye gari babu amma kar su bi shi ana so ne a raba 50-50 in ka ɗan taɓa ka kai abin nan ka a sake a je a tara ba wai a tara na abin nan ba a tsaya yau da burkuta ta za a yi a kawo kuɗin wa addinin musulunci da ba haka ba. Don a musuluntar da al'umman annabi, a taimaki al'umman annabi, a gina wa musulunci, a bautata wa Allah a wannan duniya yadda Allah ya tsara ba yadda muke so ba, yadda Allah ya tsara. Da haka. yake to tana da mushkila duniya mustakhlifukum fiha fayanzura kai ta'malu ya ga ya za ku yi ba muna ta faɗa mu samu masallaci ba mu samu to ga masallaci yanzu me muka yi sai ga masallaci mu samu iya kallon ka wadatacce sai kawai waye gari mutanen mu suka bar masallaci ina mata yanzu nake nan da ina ma na basu sun fara zuwa shekarar sun kashe titin nan tukuna a lokacin da yake ba dan Allah ne ba amma yanzu duk iya masu cewa karatu karatu mun san akwai wanda suka yi aure zuwa wani gari wasu garuruwa amma mu'zami suna nan malam kuma ba su canza ba muna tare fa zura kaifa ta'malu fattaqu fattakun duniya qawlu man Audu Rasulullahi, ku kiyayi duniyan nan, kakku yadda ta ruɗe ku, ka ta ruɗe ku. Duk wanda ta ruɗe shi, no, ka ka ɗauke mota mutane, ka ɗauke takalmin mutane, ka ɗauke hansar ɗin mutane, ka je ka yi wani ya ce Allah sarki matsiyaci. Matsiyacin duniya da lahira, ka ɗauke zai rayu. kuma ita gaba da rayuwa kai kuma kaga Allah ya tsora masu iya ta tsiya ja ba shi aka ga kuma shi kai baka aikin alheri ka je lahira ta abun tausayi wanda ya barawo ne abun tausayi wallahi mala abin tausayi duk barayi na zaga an tsayar sau nawa in kan masu bindigogi ma an kama su ina kuɗin da kuke samun ce babu wallahi na abinci muke nema yanzu to ga wannan katon bindigan ku kashe a baku miliyan kaza a baku miliyan kaza duk ne kuke da su ike raba mutane muke in an samu kuɗin rabawa ake a kauye lauyoyi kaza a kayo shugabanni kaza a kayo shugabanni kaza a kayo shugabanni kaza sai a ce to tsaya nan yanzu ma Kano yace ce ba na maganin ɗari uku yanzu a tare da ni ba na maganin ɗari uku ki duk wannan Bala bannan dauka kai kun kashe rayuka ga zunubin rayuka ga kuɗin mutane ga allakin kaza kuma sannan eh, za ku je lahar shi kuma kuna cikin azaba yau kuna dutse kaza in an jima kuna rami kaza in an jima kuna kogi kaza in an jima kuna tsibiri kaza in an jima kuna eh, rukuki kaza in an jima kun shiga menene wuri kaza haka fa za ku rayu kuma haka za ku mutu kuma ku je ku da Allah in ba ƙarya ba wasu kan ce mu wallahi da da yadda za a yi da za a bar mu da mun dawo cikin jama'a mu muna so mu dawo cikin jama'a to kaga kai ba za ka iya cewa ce masu neman su dawo ku dawo din ba su ji sun ji ku da suna son ku dawo da sun dawo da ku dan ba za ka yadda ba ku ce to za mu biyo ka in zo ka da ka ce a oh, ni ba za ka biyo ni ba gaskiya ku samu masu garin masu gari na in ba da su kuka shirya ba duk wanda kuka shirya da shi kun shirya a banza duk wanda masu yawon suna sulhu wuri kaza sulhu wuri kaza hmm. malam tarko ne maza zaka je ka shiga yawuya masu gari na nan an so suke neman sulhu da su su je su yi sulhu da su su kyale su amma ba kai ba zaune gari banza ne na gari ban zaga ya za a yi to kai ka je ka fara yace wallahi ba Allah kake nufi ba wallahi ba Allah kake nufi ba kai ka san wanda zai ce in an an in an yi menene an basu amma ba kai ba suna nan fayanzur ta mali wannan duka magana ana gaya wa yara ne masu tasowa kada ka taso kana ka ce ba an je an kai ka falo ka zauna akan kujera an baka abincin da kake so an faɗi kafa an gaishe ka yanzu sai abin da kace wallahi ba gaskiya ne ba mahaukaci maza ka je ka zaƙe ka ci gaba da ka ara dan da amfanin ka ya ƙare ta kan ka za a fara amfani kawai ake da kai ملكي كبر مفقا ينسو سعسو فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء لا إله إلا الله النساء وما أدراك ما النساء النساء هم النساء sai dai a barka iya nan ba yadda za a yi maka maganan mace ka gane sai ran da ka shiga hannunta sai <laughs> wallahi sai ran da ka shiga hannunka ba mamaki kila ta kake duk abin da take so shi kake yi sa kuke da lafiya in dai duk abin da ka shirya shi abin da ta shirya shi ake yi a wannan kan za ka muna lafiya da ita in ta faɗi ta zauna kai ma ka zauna gefe ka fara kuka ina lo ina zo aliyun naija hmm? sai da ka bi in dai ka ce matar ka kai kuna tafiya daidai da ita to bin ta kake ba Allah kai ko ra'ayinka baka da ra'ayin kanka wallahi annabi ne fa yace ta'atun nisa nadama annabi ne fa ice wallahi ban bar wani abu a bayan ku ba mafi sharri wanda na fi muku tsoro irin mace bagganin ta na lakulaku ba lakulaku ba ne babbari ta kama kafa kaga inda ta kama kafa Allah ji kan surukar Nuhu, Nuhu yake, Shuraihu ne kai ko? inda ya ga wata yarinya ya je ya auro bayan ya auro ta dinga masa wasu tambayoyi na ilimi dawa dawa kake son yin hulɗa ishe dawa ne dawa ne ya kake son zuwa gidanmu kana son mu dinga zuwa ko ba ka son mu dinga zuwa ce ba na son ku dinga zuwa ka ya kake so ka ba ya kake so a gama sai da ta shekara da a gidan mijinta babu wanda ya leka daga gidansu bayan shekara ɗaya da ta cika ta saro. ta dawo daga aiki ga ta ce a ah, wancan nan jatuman fa ce ai mamata ce ta zo ta ga lafiyar mu ce masha Allah ta zo aka gaisa aka yi kaza ta maman abin da ka ta me take maka mun yi maganinta me take ɓata maka me take maka kaza wanne irin ka tuɓɓara take kwakwaba maka gaya min in shirya maka ita ya ce wallahi ba abun da take min wallahi sai kin ba abun da zan ce ya dai Allah ya saka miki da gidan aljanna kin yi tarbiyya jatuwa sai sai ce masa tukuna yaro tukuna ya yi kyara alƙalai ne alƙali ne babban alƙali ne na ce me ya ce tukuna Baka ka santa ba har yanzu ya ce to mama sai yaushe zan santa ya ce sai ran da ta haifi ɗa namiji duk matar da ake tsiya da ita ka bibiya ta haifi ɗa namiji wannan kuma karatun barin bashi ya haka sauran in kun je kwatar da shi ah, eh? eh don yanzu duk abun da zan faɗi yanzu shirme da ke faɗi a wurin ku amma da dattawan na san san gaskiya nake faɗi amma ku kam ina yi zo kashin kwayi eh me yace sauran hausa ne wannan shi ne a wasu ko yalla ji gaskiya ne karatun nan ya shige ka Allah ya yi da saura ai tukunna ina ba ku san kawai ba lokacin da muka cike in an ce zan canza a duniya ta ya zan canza an taɓa wata rana wani taron aka tashi ana faɗin illan mata na miƙe na dinga zuba ayoyi na dinga zuba hadisai na dinga kawo tarihi na tsakko nake a duniya ba matar da ake cuta a duniya irin matar bahaushe ai bahaushe ya yi banza da matarsa na haɗa ayoyi na haɗa hadisai na samu kusan awa guda ina zuba na koma na zauna alƙalin ya miƙe ce yanzu za a maka tambaya guda ɗaya. Ice Malam Ahmadu na da mace aka ce a aka ce ya duk abin da ya faɗi shi ne. Su banne in dawo in kare kaina aka ce ina ba a ƙara sauraron magana ta yau da ina da mace to an da wasu tambayoyi amma yanzu gaba ki dan kawai kwandon magana da na yi ba abin da za a yi amfani da shi Ba zai koma gefe na zauna don da sun banne na dawo shi ma da na sake masa ɓanna amma ina ba yadda ba sau da ganin gaba ɗaya ban cancan tance kawai ba shi da ayoyi na da hadisa na ke yi kuma lai magana haka take a yanzu ku dai ji ta kawai ku jita ku yi dariya sai dai ku ji ta ku yi dariya amma za ku santa wanda suka shige ta sun shige ta yanzu barin bari iyana ƙwanne nisa wai abin nan me yake da suna idan mace ta tashi maka shari har wasu shari guda biyu nake son kun faɗe su ne amma dai bari faɗi na wani yanzu zan rufe asiri da na masallacin ko kuma faɗi na masallacin da suka tashi min shari a masallacin nan na ka a zo da abinci saboda kun fi gane da masallaci na ce ba wuce na zo da abinci masu kawo abincin su ake rabawa abincin masu hanawa dama kowanne ba cikin masu kula da masallacin nan kowa da nashi abincin za ta kawo masa nata da na ce a kawo abinci sai aka ce to ai ba mai zuwa da abinci sai siddiƙa sai a ji tsoron Allah ko wata jatuwar maman Muhammadu, hajji hajji tsoron Allah, ka ga su jika dubiya yadda take tafiya, za su zuzu ɗan abincinsu. Sannan hajji hajji tsoron Allah, ba ma komai take ci ba, su nake nufin kasa zo da abinci, to kar ku dinga zuwa da abinci malam ya hana. Na ce, mm, mm, mm. zan yi Allah ya isa suna alaji ba masala a hana ni. bayan abincin da ake sauwa duk masu gadin nan kwano-kwano suke bin su da abinci, ta oga kwata-kwata suna kai masa. Daga nan su zo da kuloli da kaji da menene in an gama sallah arab. Amma wani da baki ɗaya su hajiya sabili ne, ba hajiya sabili, hajiya sabili da kwarinta, eh, su shige kane masu cin abinci da hajiya ji tsoron Allah. Wancan hajiya a tsoron Allah yaushe ka samu abincin da ta raba mutu. amma sai da na sa matan na yi musu Allah ya isa tukuna su su kan da su zage su ka duba sharri a ruwan sanyi in rasa wanda zan hana ya zo da abinci wa'anda wa'annan ni karan kaina zan iya sayo abinci in ba su saboda an tsofar da kyar da kyar ake tafiya fa in ce kasu shi abinci saboda tsabar rashin imani na kai masharranta kaje a dawo wala ku bakarus sayyi illa bi ali an yi wannan a masallacin ko ƙaryata na fasa wancan labari ne wannan ya isa hmm? a ɗora karatu eh? ya ishe kwaka in kun ƙaru da wannan kun ƙaru ba za ku ƙaru ba to ba za ku ƙaru ba sai ran da kuka shiga hannu kwana a tashi kuma za ku shiga hannu eh Allah ya وعن عبد الله بن يوبا آه، تنبيه وعن عبد الله بن يزيد آه، بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ونمتون يعتف وجن فضالة بن عبيد الله آه، بن عبيد رضي الله عنه وهو ببصرة تندقة مدينة يتفي مصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا بنزو غير كيبا زيارة بابا كشي أي رين هنقلين كشي بريك جيفي tsuntsu biyu da dutse ɗaya to malam ne bi tsuntsu ɗaya misali ka ce za ka zo kai sallar juma'a a nan ka gaishe ni in ka zo sallar juma'a ka zo kai sallar juma'a ka ba maganan gaide ne ranar juma'a ba ranar gaisuwa ne ba saboda ina da aikace-aikace barkatai kai ɗan gida ne wasu akwai tsofaffu birkitattu da za su zo kaga wayannan dole a gansu amma kai mai hankali mai nutsuwa ban da kai wani zai zo yana dogar sanda kai ne algar kawunci ni ne to sannu kaza kaza kaza kaza to kaga idan wani su za a fara amma mana Umar dutsen waye ta so malam ce ce kai ni kake ga malam ran juma'a ai ka san lokacin da zaka sami ni a ba ran juma'a ba amma kan tsofaffi wani ya zo daga gari kaza wayannan tsofaffi ya kamata dan gaisa da su su kuma ba za su zauna ba ya kace a gaisa lafiya lafiya lafiya wani lokaci jatuma ce tukun ba ta taso daga cikin matan nan ta zo ita duk yadda za a nuna mata algarkawi to kaga san in fita in ganta ni abun nan amma nafi jatuma irin tukub din nan malam tana jin jiki ga ɗanta to zan iya ganin ka. amma ba kai ba babba nan masallaci ba lokacin gana ne ba ranar juma'a a yi sallah kwa tafi inda su ma da za su haƙuri da yafi amma inni lam atika za'iran walakinni sami'tu eh, naji a sami'tu ana wa anta hadisan ni da kai mun ji wani hadisi kaga hadisin ma ba biya masa hadisin zai yi ba a'a ya tabbatar haka aka yi da ni da kai aka yi wannan maganar. من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم إنا فاتا كان دون إلمي دغ جليشي قدر نما وهمي لني كتيني قال ما هو قال هذا آه، قال كذا وكذا أكا كرانتا مسا حديثي نن أبو اللورا يزرون مصمم تكنس قال فمالي أراك شعصا ice wa shi mai masaukin nasa ya na ganka wujiga wujiga tunda muna maganan tarafure wa an amirul ardi kana shugaban yanki ne kana shugaban lardi ƙala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana annabi ya kasance yanhana an kafirin minal irfahi yana hana mana yawan jin daɗi al-irfahi al min zina yaya ustazan wannan zamanin ka haɗa wannan annabi ya hana hana musu irfahi ina masu wa'azi na yau kayan safe daban na rana daban na dare daban eh To mala alaji da gani dai da ni da kai ne gashi nan muka ɗauko can gaba zai nuna maka son son da shi domin in ka ga irfai can inda aka ƙare lamba na hudu ka duba rawahu Abu Dawuda har ga lamban hadisin ka bi littafin ka Abu Dawuda a gida gani hadisi dubu hudu da ɗari ɗaya da sittin sahahul albani yana yan takariji da tahiki masu cewa sun je Madina sun yi karatu to ko a madinan can yayin ya wuce su kawo mana ingantawar albani iya abin da su kawo mana kenan ingantawar albani albani ya inganta to gashi na yanzu ga abin da albani ya faɗi sannan ku ga maimakon ku shirye da yara rana sauka sai a waye gari eh, kuna nema ku tsallake iyaka daga ai usulubin da kuka ɗauka a da na cewar kayan da za su sa shine kayan da za su je mutawassit da shi sun fara ɗinkin za su je jiniyo eh, tun da firamare ne nan ɗinkin da suka zo da shi sun fara ɗinkin jiniyo tun kafin a sasu a jiniyo su zo su yi buki da shi sai labari da ya zo mai sha'a ah, su Dr. Awal Gada ai malam za mu yi ɗinki ku yi ɗinka me ina nan ɗinki za mu iya malam za ku iya mu ai ba wai ba za ku iya ne ba kana jin yanzu talauci ne ya samu ba ma ɗinki wallahi ba talauci ne yana muna na ba in ji ina son ya ɗinki ina ko da ba ni da kuɗi tabbas ne kan ba ni da kuɗi, ba ni da hanyar su amma ina da zuwa ‘ya'ya ‘yan uwa wanda in nace ce kullum za a yi min ɗinki za a yi min ɗinki yadda ma na yi suka daina kamin shadda in an kawo kullum na da shadda sai matashin kai da ita ina inda bargon nan na ake mai daudan nan ku ji daɗin faɗi kai wankakke ne muhammadu ya wanke shi sai dinga matashin kai da ita har sai dauda da ita kun tukun kuma mai shadda ta kuma tsada ta kowane dubu biyu dubu kaza ya dubu kaza. Ije ko daki gana matashin kai da shadda sai shiru shekaran ta zagayo bai sake kawo mu da lokacin da ina na yara da yawa wani dama akwai wani dan ta'adda dama ina shigo ɗakin in ya wannan fa to a je kauce in nai haka sai ɗauki in yi zo sallah in sallah zai ce to malo na zo ne ina neman shadda ko akwai shadda nan abin na ɗaya tun yana samu yanzu babu sun daina badawa sun ga yadda ake mata ajiye ta nake nan ga ta tsamuwa ga da laidan har da laidan zan haɗa ga ta da kai da ita har laidan ta yagi har ta kai a fara ta da kai da wannan ɗin rabi ta taka ƙafa inda Muhammadu yake so sai ya je ya share da dai kwanan da za a share kai hakuri Alhaji Alhaji Jibrin ma na za yi yoyi zai zo share daki alaji Basu da kanka wai za a haɗa ina kai ina ka kai gaba Eh? babu ban da kuɗin shiro A ina da sirrin kuɗin shiro da baka da shi hey amma kai ba zan baka ba a dama dama wancan tsohon amma kai kan kuɗin shiro duk jikin ka kuɗin shiro na ban baka me zai shi in bai shaka in bai shi a jinin ka ba hmm? ban a ban ku da ka ne mai kwari Muhammadu dai mai sautin zai faɗi gaskiyar tafai na ba kwari in ma dai nemo wani abin kamar alamin amma ban da kwari babu kyankyas laki na to amma in dai in za ka jefi inda wani ka jefi wanda zai yi amma ba kwari ba ban da kwari amma ba ɗakin dukun dukun yake tabbas yanzu zai ka kubar mana magana ce a ah, waliyan Allah mahaddata Qur'ani kuma ranan ranan nuna zuhudu ranan nuna gudun duniya kuma ranan ku taho ku sako irin eh, shigan menene me yaso na mutumin din can da kuka karanta Farisiyun Ibnul al-Farisi ko tuna hadisi iski dai kun karanta inda annabi ke ce kai wannan dan farisiya ya kai dan farisiya. duk inda ke dan farisiya ya kai yana isowa ya takume shi ya girgiza shi ya ce kana hauka ne irin wannan kayan ina mamaki ba a je ko ina ba kun gangara ba a je ko ina ba dama kusan dai ala shafa hufratin antum masu jira mutu a masallacin nan suna da yawa don su canza rayuwarsu tallahi malam su ban ko ina ba kaza eh, saboda to dole a dinga yi muku irin wannan karatun yanzu na daina zuga shi gaba da wuce ina yi ina ce wani ina yi ina ce wani ina yi ina tafiya da rabu ni ma ina ciki inna rasulullahi tun ga ka gani ga nan kaga irin irin rigar nan ce wanda shugabannin ƙasa suke sa irin wannan a can a ƙasashen larabawa ba ta tara ba gwanjo bane ba ni na ɓare abuta daga laida kasirun min al-irfahi shine yawan jin daɗi yawan kwalliya shine ya ma fassara maka al-istiksaru min az-zina kala famali la ara alaika hiza to me yasa ban ganka da takalmi ba oga shi sarkin ne fa ake ga ga gonga don oga ne tun da mayaka ne su ba ba mulkin farar hula kwata kwata a duniya a musulunci ba mulkin farar hula dukkan mulki na soja ne ni ban san mulki ba ni ban san amma ku tambaya shek Abakar Mahmud Gumi abubakar kuma ya mutu ya mutu ka je ka ɗauko sosu safati tafsirin da za ka ji inda ya faɗi tsakanin musa da kai safati ne inda ya faɗi magana tun da nake faɗi ba na ja ko wanda ji abu na yace babu mulkin farahula wannan mulkin farahula kawai tsari ne na nasu amma dukkan mulkin musulunci soja ne ba ka ji ana eh, emiya komanda fa kenan Amin, komandan Kano, komandan Zazzau, komandan Gombe, komandan Niger, komandan kaza, komandoji ne ake da su. Amma ba magana wani fara hula. Duka komandoji ne yin bala'i tashi su za su tashi su mai da bala'i. yau an wulaƙanta su ana zuwa har gida an katse komai a hannunsu ana cin mutuncin al'ummarsu suna ji har gobe in an cuci talaka ya rugo da gudu ya samu sarki sarki sarki an kashe min yaya an kashe min gon abu na an kwashe shanu na ya zan yi sarki sai kai hakuri to sarkin ma haka yayi wannan ai yara ne yan iskan ne amma ai kana jin sarkin zai kamo inda an bashi na sarki wallahi sarki bai kama in da an bashi ina sarkinsa Yan ko yanzu da za a bashi ai kwacewa akai Ki aka saka a kuskura fa nasu zauna wani hmm? yanzu a bashi mana su mallaki abin da za su mallaka a ga aiki kuwa an riga an karɓe komai hannunka in ce zauna nan sama ko gobe sarki yi kira yace yanzu shegantakan nan ta ishe mu mazaje ku fito kai ba za ku fita ba ku aka ce sarki musulmi na kira me muke jira ni ne bai littattafai na rufe ɗakin to amma tun da ake a kaza muna nan muna bin su na ce barawa eh, wai barawa zai dau gidan sarki sata barawa ya kama sarki duk da suna daraja ta daga ce ah, tun da kai jalla bai ne kai emiya koma gefe ko da yake ko wanda suka kashe mako ina ganin kamar sa su aka yi kaman amma inda su ne a tsora su sau nawa suka suke kama sarki su ce nan ta da koma gefe قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نهتفي أحيانا متفي كلمة لوكسي yana daga cikin sunna ka tafi ba takalmi lokaci kai ina kaga kaga ta tabbata exhaustion ina ma alaji daga nan dai, doran da zan fita wani wuri zamu fita tare Mai maimakon dinga iban yara kada kuma ya zama lakwas da lakwasu in mun faɗi da ni da shi wa zai ɗauko ni <laughs> eh? wanda dai sai dai a raba yadda mu fita tim tim daban-daban kana gaba ina bi ko kana ko kana baya na can da kai da jama'an ka ne kuma ina bi ba komai akwai yara za su raka mu za su raka mu dai kaga yau da muka tafi ba takalmi baka ji daɗin abun ba irin wannan abun saboda irin wannan abun duk da wahala ce ta abi muka gani dole muka je takalmi wanda ma akwai sigan tafiya a caɓi akwai takalmin tafiya a caɓi shi kanan kansa shiga caɓin a yi tafiya training ne a zame a tafi a zame ana faɗuwa ana faɗuwa shi wannan a faɗin a tashi a faɗin a tashi training ne ba ka haɗa wanda ya je ya wuni ko cikin dare ya shiga cikin nan ana tafiya ya faɗi pip ana tafiya wancan ya zame pip ana tafiya wancan ya zame pip da safe malam za ku dawo cikin kafin jima kun yi gumi sharba to idan aka tashi in ka dawo gida ka wanka aka yi sallah aka yi aka yi karatu aka yi za ka jikinka ko ina ɗaya yake a koma a koma ta haka ake son zaman namiji amma mata in dai tana da miji a sa lalle Eh, amma a rufe hannu a sa safar hannu a sa safar kafa namiji ne kadai amma fa ki fito da mijinki ki dinga fitowa yana zuwa gona da shi ya fito da shi yayi duka samari samari na ayo da su waje ana zuwa da su gona dole wata rana kila za a ga jiya ya cijo ne sai da a damu ki da gawansa Eh, wata rana ana cikin tafiya ya zame ya faɗa rami ya mutu wuyansa ya karye saboda kanan ma an binne sha gona idan ba za ku sa wani to kurke ƴaƴan ku kasu biyo mu kasu biyo mu wanda wacce ta sallah ma za ta turo mana da ƴan ba fa ƴan ƙanana ba ƴan kuci kuci in an tashi za ta turo min irin wayannan to irin wancan za ta turo min amma ba irin wannan ba da wannan wani ba zai iya turo min wannan wannan a ji a raine shi kawai a bashi abinci ci a bashi ta tsalle a sashi ta hadda ta hadda in ya yi shi ruwa kwada mara duka ci gaba da hadda kawai zauna nan hmm, a gida in an je an dawo a riko masa masara fa kana amurhum bil ihtifa'i ahyanan yakan umarce su tafiya ba takalmi wani lokaci. Litakshaushana arjulahu don ƙafafuwansu sai kaushi. Mu su ji har sun koma sun yi abin nan sun laɓar sun ragurguje. Zai ma nan kafa ta rayuwa. Ka tafi a banza an kaushe ta yanzu kuma har ta koma ta zama wani abu. gashin ma nema yake kari gashin ma nema yake kari amma kana taka toyi kana taka tsige kana taka kafa kana taka yawo kana taka tsidau kana taka farar kaya kana taka addu'a wani lokaci ka shiga cikin sarkakiya ka shiga cikin kayan nan wanda ake dangan rogo da ita da menene ka shiga ka fita duk kafaran ka kalla ta yi wa kalli ka bakin gani kafan wancan bai daga ɓoye ta ne yi safa kafa amma a ganta ta yi kaushi kaushi haka a bayan gari in ka taka wani dinga ta ta ke sandan ce ba sanda ba ce ba kama na ni ka taka mu da takalmi ce kai ba takalmi ne ba kafa ta ce haka kafan yan mazan take. to kaga idan ku ne an ce an kama ni kuka ce za ku mai da martani to na san zai mai amma yana duk wannan marma masu kafa wankaki a gogaggiya za a ce za a shiga daji ne ka karya hula da dogon riga oh ba da kura ta yi ba ko ku zauna a masallaci in an yi kaza ku yi kuka za ku samu lada ku yi ta kuka a masallaci amma mazaje mazaje duk ku fito mutum ta bauta an yi kai ba je da kai zango an yi fakana ya amurhum bil intifa'i ahyana litakhshawshana arjulahu wa tata'awwada 'ala al-mashi fil amakin tasaba tafiya akan wurare al-mukhtalifa akwai wanda ya je aikin haji fa kafa ta salube waya aikin haji ko ina fa daga tayar sai sai sai me suna sai kwalta kwaltan ba irin mai laushin nan tafiya daga arfa zuwa wuri kaza gaba daya yayi kira kun san kira ba san kira ba tambayi wancan wancan ya san kira a ni ba zan faɗa muku waye ba da ce wannan na nan da ya gaya muku cewa abdullahi tafida Allah ka tsare mana shi ya yi ganganci ya bi wani baban shi aka shiga daji saba bai ji da daji ba amma kuma ya yi karatu ba kiwon fale ba ne ba abdullahi na fa kai abdullahi ba ina wancan baka ji ana ce masa tafida أي هو أسبوتيني فكان يا أم آه، ناوتي ونقو آه، أماكن المختلفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الله كفن يا أبن سين محمد قوتو ƙoto kafa abin da zai maganin yunwa kawai abincin gidan iyalan annabi su zama ƙoto abin da zai maganin yunwa ai a kafuhum min alƙoti bima la da yake da suna bima la yuhawwijuhum ila zillil mas'ala abun da ba zai kai su roƙo ba Ka kaga yanzu in ka je ka ɗora iyalanka a kan wannan ka ja wa kanka bara za su tafi tarbiyyan za a dinga yi su dinga zuwa a yi karatun tare da su amma in ka je yanzu ka ce za ka ɗora gidanka a kan haka ka janyo wa kanka kam na ka fara shawara don ƙarshen ta in baka kai mata bai ta koma ta fara bara gidan mu ba komai eh, mai gida na baya komai sai karantarwa saboda kanan yanzu ma yau haka za mu kwana sai ka ga wani gaban ce to shi kenan ba komai yanzu zan dinga cefane guda biyu in yi ɗaya na ke ɗaya naka kullum sai ki dinga kai mata sannan in aka kai mata kuma sai a ce mata ki faɗi in ji shi waliyi ne ba za ki iya rayuwarsa ba amma ke ki riƙe ki ɓoye shi kenan gidanka gwamnati biyu ne gidanka ba naka ne ba gidanka ne gidan alhaji wani ne alhaji wani ke juya gidan abin da ka faɗi ya kawo gyara an alhaji wani ya turo ya ya kaza sai ga an yi abu oh, kai ne ga hmm? a taho ba za a sako amma la yudraku kulluhu wa la sai dai ku fara yi wa yara tarbiyya ku na ku karatun a sai yafi nawa saboda dalili kun shiga ciki kun fita ne kun ga ga gaskiya ne ka gane ko amma ni yanzu duk abin da ake gani dan ba ni da shi ne ban dafa bane ba ban dafa bane ba yasa duk abin da ke Allah ya ji wani wani dattijo wani ba sai muna wasa da shi a tudun nufa in ya zo in ya zo ya same ni ce ina abin nan to muna musu tsiya su ƴan ne mu kuma ƴan izala lokacin masu tsafin nan yace hmm ku rubuta malam hizala hizala na an kai masa magana yace maka buhari buhari karyar banza da ba ta ba shi dubu ashirin shi kenan shiru zai kuma muna tare da shi tsoho ne tukun tun maganar da za mu gaya masa ba zai ji haushi ba kuma masallacin mu ke sallah ki je ce ta masallacin ku an kira sallah ce a nan zan yi sallah masallaci yan yi izala zan yi sallah ya mai da ne abokin wasan shi kai ka duk wannan magana na shi ku rabu da shi da za a samu dubu ashirin a bashi bari akwai alhaji wane ne zai zo in ya zo zai zai tafi da ni in je can je in gaishe shi daga nan ya bani dubu ashirin a huta duk wannan buhari buhari ba da ƙara jin shi da wasa yake faɗi amma kusan haka ake wa malamai وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا اي اقفهم من القوت بما لا يهوجهم الى ذل السؤال مسالتي تند ان ka بعد da yunwa با abun da ya same wala ya kono fi da yake da suna ziyadatu babu daɗi a ciki ta ba ba'asu ala alattarafi da za ta kai su ga jin daɗin wada kafin duniya wannan karami ne la farahu ayyuhal mutrafuna ya majiya daɗi kada ku yi murna rayuwar da kuke cike abincin da kuka dankare da ne kuɗi da kuka dankare da wane ne da kuka dankare ƴaƴan itata da wallahi ka koyi murna la tafrahu zai zama tsiya ko baka ga komai ba za ka ganin inda ake kai mutum ran da ka mutu shikenan ragowan kununka wani ne zai sha inabinka da ke eh, firisi wani ne zai ci lemon da ka ajiye wani ne zai sha jus din da ka ajiye wani ne zai sha kai an bakkata can gashi ba kai aikin addini ba ba abin da ka gina ba inda ka tallaba aka gina ba wani wuri da ka wuce gaba aka yi rikici aka kai addini a wurin ba tsaya lafiyan kalau daga ci sai sha haba tarfa tarfa tubun al-abdi tarfa tubun al-abdi أولا النعم امتحان وابتلاء jin daɗi ba ni'ima ta jin daɗi jarrabawa ne ibtila'i ne gudawa ne bayyana Allah wa jalla anna tawsi'ata fi ni'ami Allah ya yi bayani yalwatawa wurin ni'ima fi ni'ami على العباد في الدنيا إنما هي امتحان وابتلاء ba wai fifitawa ne ba ya zama duk abin da kake nema kana da shi walaisa dalilan ala ridallahi ala almun'imi alaihi ba hujja ne ba kan rilda Allah na kan wanda iwa ni'ima ba wai in kana da ni'ima ba Allah ne yadda da kai wala mahabbatihi kuma ba son Allah ne ba da ya ɗauki ni'ima ba ka ba son ka ake ba ba kuma ƙin ka ake ba jarrabawa akai maka khilafan lima hu kathirun min al-muhtarifin sabanin abinda mafi yawan majiya dadi suka ɗauka. ai ba ma majiya daɗi ba yau duniya gabaki ɗaya kana da dukiya kawai k'a gani ake jin daɗin duniya ya ƙare gare ka ولا محبته خلافا لما يعتقده كثير من المترفين فإنهم يظنون أو كاسك أن النعمة التي تأتيهم دتك يزوى مسو علامة على رضا الله عنهم wannan hanyoyi da suke da ita na samun kuɗi na wane ne ainihin suna ɗauka ni'ima ce da Allah ya zaɓe su da ita. Fa kaifa Allahu الذي أصابه يا ما الله غيدد مترفي ميجين دادي الذي أصافه واستعمل نعمته ياي أمباني دا نعمة في البطر والتكبر وقد ظن الكفار أي كافريس أوكا من قبلهم هذا الظن فعندما رأوا كثرة الأموال lokacin da suka ga yawan dukiyansu wal aula ga ƴaƴa kitika kitika kalu nahanu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahanu bimu'azzabi mu ne muka fi muka fi dukiya mai yawa kuma mun fi ƴaƴa mu ba waɗanda za a yi wa azaba bane ba wannan ‘ya'ya mu haka, wannan dukiya naka aiko lahira muka je sai mun fi kusa samu mukami. Fa akhbarahum subhanahu bi adami sawabi i'tiqadihi. Allah ya ba su labari da rashin daidai ɗin ƙudurinsu. Fa qala azza wa jalla وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم dukiyoyin nan naku fa da suka tsitse ba za su iya ‘Ya'yayen nan naku da kuke gani kuna da su a ma'aikatu daban-daban ba za su kasance billati tukarre ba kuma inda nan da za su kawo ku kusa da mu, in ji Allah. ‘Ya'ya ba na bautan Allah ba, ai wannan ‘ya'ya ba su kusanta mutum zuwa ga Allah. inda na zulfa illa man amana sai wanda ya imani wa amila saliha ya yi aiki saboda Allah kuma ya yi irin yadda annabi ya nuna fa'ula'ika lahum jaza'ub fi bima amilu wannan suna da sakayya nunki abin da suke aikatawa Wahum fil gurufati aminun. Wahum Suna amin si. Agidat dan suna na aljannah. Ba a yi maganan wuraren hutawansu ba. In ana labarin bukka aljanna, to a duniya ma ba irinta. Bukka ce fata aljanna inda za a je yawon shakatawa, bukkan tafiyan kilomil 50 a sama, bukka ce. to faɗi kuwa ai sai sama da haka mil sittin kuma a kowanne kwana a cikin wannan bukkan akwai yarinya ta yi wanda ce wannan mata isa Allah ba wancan duk gurufatu a basu ya ida sai mutum ya shiga wannan bukkan tun da ba mutuwa yau kwana wajen wancan sai ta gaji da kai ka koma wurin wancan an kun gaji kai ma ka gaji da ita to zan koma to sai kenan sai ka zagayo sai koma wata bata san da wata ba cikin bukkan mil sittin ko hawa a ce duk mil ɗaya hawa ne ka wannan wannan irin hawa ne ai hawa kila hawa mil sittin ka sai dai a samu hawa miliyan to a kowane wuri akwai yarinya a ita kaɗai komai nata akwai akwai dausayi akwai wurin wasanni akwai wurin tsalle-tsalle akwai wurin kaza ga ma'aikata cike a wurin idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulka dole wannan wuri zai yi tsada ba abin da zai ba wannan mutum wannan wuri sai inda ya rabu da dukiyarsa da rayuwarsa ya ɗauki raye gyara ransa ya baya wa Allah ita domin Allah bai karɓan ƙazaman rai, bai karɓan rai mai sabo, sai gyararriya wanda aka zakkaye ta kada aflaha man zakkaha za ta yi tsada wurin Allah. Ba wai in ka gyara ta kawai za ka zana da kayanka ba, ka ta shafa turare, ka ta shafa turare, wani irin turare, turare sai a lahira. sau da kanan ran Allah yake so ya karba da dukiyar in ka rabu da ita shine za a baka da wannan bukka ce fa kauye kilomita mil sittin a sama faɗi a ɗauka murabba'i haka ƙarƙashin ƙasa ma mil sittin kuma ba wata kwana face akwai mace a ciki akwai wata yarinya a ciki kuma ta kace kai kadai ka gama za ta ai wannan inda a duniya za a baka da kwakwalwan duniya sai da takarda <laughs> na je nan ka rubuta ka kaiti in ka gama zama yanzu sai can zan koma kaiti daga nan ka gama wannan ma kaiti in ba haka ba sai ka je ka gama wani wurin ba baka je ba to sai dai kwakwalwar da za a baka ta saba bukkakka ce amman kasan ko ina to ustazu gidanka ya zai zama wancan gurfa la ya tasawwaru ba ta tsoron kuwa to suna aminci ba dawa duniya sai dai kila masu littattafai in ka je ka ga wani littafin ka ga wani sharhin ka ce kai wannan sharhi a koma duniya in sake karanta shi daga wani sabon sharhin a halari da babu shi a duniyan nan ka ce kai jo ga za ka dawo ka karanta masa wannan halari ba da shi wallan in dai ka yadda da ni a nan shi kenan sai dai in baka yadda da ni a nan baka mai da ni to shi kenan ba ni da ta iyawa sai in je amma in dai so sanu ne mm, na zo kenan wa kana azabar samu sannan kuma sake dawa hmm, mai dawa ya dawo wannan sai mu mujahidai saboda haka nan haka aminu wa qala ta'ala darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Ana magana siffan سبا kusan كسن سيكا siffan musulman mu a ونني wannan. با Ice ka ƙyale ni da wanda na halicce shi yana shi kaɗai, kai kaɗai Allah ya halicce ka a cikin cikin mahaifiyarka. in ma da wani a ciki ba ku san da juna ba duniya ma da suka zo kuka zo juna sai da kuka samu shekaru sannan aka ce tare kuke aure ɗaya kuka rayu ba ka ga ka ba ka ga ka wannan ya ce tare kuke wancan ce tare kuke kai ma ka fara ce tare kuke ɗan uwana ne mun yan tabaye ne in ka ji sai ka ce ustazu ya kai yi ku yan tabaye ne <laughs> to nan ce to wata ta faɗi ya ma za ka min wannan tambayar wanda aka haife ni a gaban su sun gani ya ma dai kai baka sani ba labari aka ba ka. yau daga nan kai kaɗai ya kalice ka za ka sadu da Allah ba kai mai wayo ba ba kai mai wayo ba kana wa kowa kallon biyu abu kai kana ganin ba matsala za ka fita durin tsi za ka haye kana da wayo waja'altu lahu malam mamdud ta sanya masa dukiya shimfiɗe wa banina shuhuda da ina ta hayayyafa ko mata ɗaya ne sai kaga tana ta haihuwa tana ta haihuwa bakin yayan ake ba suna aikin da ya kamata a'a an ta aifi mace to tana son ta aura wa kwamishina ko minista shi ake so a bar saboda ita ma ita ma ta samu ta huta amma ba maganan a ya za a yi ta samu ‘ya'ya ta tarbiyyantar da su su yi kaza su yi kaza a'a ta horar da ‘yarta don a samu wani mai taƙawa ya aura ta a samu bayan Allah kamar yadda Hannatu ta yi. Ai an sha yi ba wani yanzu ne duniyar ta fara ba Hannatu mai tashe da cikinta. alwashi ta ta ce ta ba wa cikin Allah daga waye gari ya yi ga mace ne ta ce kashi. ba haka aka fi ba sa dhakaru kal unsa amma dai ga ta nan Allah in aka dunkule maganan da bata bar duniya ba ita yar ta kuma ta haihu annabi da ba irinsa ta haihu ba miji Yi isa duk wanda ya kama Allah bai taɓewa da mace da namiji duk kyauta ne ga in dai za a gyara su a horar da su a tarbiyantar da su ba tarbiyar kuɗi ba tarbiyan su kawo attali shahoda wa ومهدت lahu tamhida na shimfiɗa masa arziki shimfiɗawa. ya tsama an أزيد ba godiya ga Allah so yake a daɗa masa to ma ba ya ƙirƙiri ciwo ba don ya sai da magani sa'ar ne sai arde yana da kuɗi ana cewa ɗaya ne daga cikin masu kuɗi na duniya yake to shi kenan yanzu zai ƙara kuɗinsa bari ƙirƙiro ciwo ya ebi maƙudan kuɗi aka ƙirƙiro ciwo aka sako shi don ya sai da maganinsa kuma ta ɓoye zai yi don ya rage mutanen duniya tunda an mutu ta kan wannan allurar duk da bana jin me yake faɗi na ga dai inda yan jarida take sa amma fa ba yaren da nake ji ne ba sai ce to yanzu kai ka je ka kirkira magani in mutanen da suka mutu kuma me za ka faɗi a garin Allah ce ba kuɗi nake nema ba ce ɗauki da kasa ka tsaya ka ji kaza kaza ce zan ba za tsaya ba kifi ce ya yadda ya kirkira saboda ya kuɗi yau gashi nan a kwana tashi kuma ya zo ya mutu ba bar kuɗin kuma addinin da ake so a karya yana nan abinda kawai ake faɗa a farkar da ‘ya'yansa so gano cewar kai an ci amanarsu kafirci ya ci musu mutunci kuma laifin iyayensu da suka ba alƙur'ani suka ba sunnan manzon Allah aka zo aka yi musu irin wani takawa yanzu su tashi su ɗauko ƙur'ani su tashi su ɗauko sunnan manzon Allah Allah ya yi alƙawalin zai fitar da su duk lokacin da mutane suka koma ga Allah taimakon da ike yin nan yana nan kalla innahu kana li ayatina anida innahu kana anidan mai girman kai ne mai taurin kai ga ayoyinmu ai ya sabu an nazidahu tsammani ke mu daɗa masa fil akhirati min almali wal وقد بين سبحانه لهؤلاء المترفين الله يا بينا وإن مترفا مترفين أن إنعامه عليهم نئما دي نئم تاسد إنما هو من باب الاستدراج کالا لانی کودا سو کڑیو کودا سو يا یکا ماسو سنو سنو فقال عز وجل ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون yahsabuna wai dauka suke annama numidduhum abunda muke ba numidduhum bihi abunda muke taimakon su da shi muke dada masu shi muke haba muku shi haɓaka masu shi min mali wa banina nusari'u lahum fil khairati muna gaggawan turo musu alheri ne ba leri bane ba balla yash'urun ba su fargaba ba su faɗaka. وقال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يا طالبان الدين نجسكيا ya wanda kun yadda Allah gaskiya ne, annabi Muhammadu gaskiya ne, gaskiya ne in an mutu za a tashi, kun yadda gaskiya ne za a yi za a yi sakamako, takkurudu da kuɗin nan da ake fama da su. Wannan kuɗin da suka bullo ta ko ana malan ku watsar da su ku deni addininku. ku. tun da kaga ana janyo kan a hanka hankalin annabi malam ba ba fa kowa ne za a iya ce masa ga kuɗi ya haƙura ba nan masallacin nawa suka ɗauke mana wallahi ban san adadin su ba ana zaune da yaro ana jiji da tun lokacin da wani bawan Allah ina ga farko farkon dawowar mu ne nan amma muna da shi da shi tun shekaru ina cikin wa'inda nake ji da su mai wallahi mallai mutumin nan yazo ina daga cikin masana Qur'ani da ake tinkaho da so dai bai irin wancan suna ba amma fakan Qur'ani shikenan dan na zo ya same ni yace mai mallan shi ce an bani an ce za a bani kansula ya kake gari kana irin wannan kantoman nan da ake sawa to an yi ittifaƙi shi zaɓen na ce kai yanzu eh, dabto ina za ka aje ƙur'anin naka ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza na yi masa bayani ko ba masa na yi bayani na ɗauko wanda fuzul yahudu na bashi na nuna masa na san yana da shi ma na bashi na bashi har yanzu ba mu ƙara haɗa ido da shi ba ya mutu ko ina nan tsakani da Allah har sunansa na manta. ba na jin yanzu zai zo ya zauna a gaban nan ce wannan wani kenan tun na manta shi har hotonsa ya fita a zuciyarta. ba su kirguwa shi isa ba a sanin za a je da kai sai ka damƙa kai watsi da bun aka san ba za ka bari ba haka san ba za ka watsar da koyarwa ba sai ka damƙa tukuna an damka ma ya damka aka gada ka saki ka dawo dubu biyar to nan aka san za a je da kai cikin kuna mafi yawancin kudu duk yayan sarakuna ne yayan arɗo arɗo ne yayan wane ne wane ne ne kana zuwa ana juya in ba sa ba mana ana damƙa mutum idan ina wani sai ga an manta shi to kar yi haka kun ba da lokacin ku kun yi karatu ba a tausaya muku a karatun ba an wahalar da ku dukkan wahala kun wahala dukkan wahala to ku ci gajiyar wahala ku ku neme ta a lahira ta ku yi asarar ta a duniya ya zama ku ƙara iya wannan duniya tunda mu zamin iyayenku ba su haife ku ba don ku zo ku yi wa musulunci hidima sun haife ku ne don ku yi musu hidima mu zamin iyayenku sun haife ku ne ku yi musu hidima amma ba su haife ku ba don ku yi musu ku musulunci hidima eh dan abin da ba a rasa ba ko ya faɗi magana ce kawai Ina ɗan ƙarami yace gashi nan na musulunci ne in ya gan shi da wayo can ya jima ka neme shi ka rasa wala tu'jibuka amwaluhum ya rasulullah ka duba tu'jibuka tu'jibuka annabin tukuna kada dukiyoyinsu su burge ka wa auladuhum kada ƴaƴansu su burge ka ga sunan kitika kitika hai gaskiya ne Allah ce inna min amwal min azwajikum wa auladukum ina ƴaƴan almis ne ha da ka Sulaimanu masu nan fasaru ko mayu ne suka kura maka ido ai ba kuwa. wannan mayin Allah sa yau bai da lafiya bai zo ba ko yana nan eh baya nan waya ya je a langwabe ruwa ya doke shi to alaramma a ce alaramma ruwa ya doke shi kuma ya mura eh ya baci alaramma na kwance a asibiti لم يخشوا shar wala tujibuka أموالهم wala أولادهم سيهو أستاذ ustazu ne dukiya ke موتا shi shi ma motarsa sai masa shimfiɗa ina shimfiɗa wai yayin da muka fa a ɗakin can wani da ya tashi min lalata ya to wannan yayin da ka fa a nan ɗin shimfiɗan motar wani ne ce iwa ya gaya baka sun fiɗin mota ba na sawa yara na suna samar na suna ta ya kai gari ma da Allah sake ba ni ba na ce ne ku je ku yi ba kar ku kashe mana kuɗi a banza sai an samu kuɗi a banza a sake sawa yara na gansu suna ta dungura ya kai ha ku dungura ciyawar ku ce ce wai wurin ajiyar motar wani ne in ya shigo gidan gabaki ɗaya motan akan ciyawa take kuma malami ne na addini idan a je a ajiye ta daga nan ya sauka isa takalmi daga nan to irin takalmin da ake shiga falo da shi kenan eh subhanallah to yanzu wannan tabaki wani dan siyasa yace to yanzu da kayan ku zamu wa'azu ko da wa'ayoyin da kuke karanta mana Tan siyasa fa me za mu kalla a jikin ku ku ko zan maganan ku za mu ji a yahsabuna annama numiddu a'a wannan ne ba ka tu'jibka amwaluhu balle ka ce kana bukatan irin su annabi ya mutu akan tabarma ya zo da tabarma an ga irinta wa auladuhum da ƴaƴan da suke da su inna ma yuridullah Allah ya yanke ne an yi azibahun biya, zai mutu azaba da ‘ya'yan fit duniya, wata su haƙa an fusuhun, su ta fita wahum kafiru. Wa ƙwada ta'ala, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Bani dawo? Kai, ‘ya'ya ne da daɗi. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب محيط ولا يسبن الذين كفروا كذا كافرين ستوكا ku ji wannan magana, annama numli lahum abunda muke jinkirta musu khairar li'an fusihim, su yi tsawon rai, su yi ‘ya'ya, su tara dukiya, suna da kaza, suna da kaza, innama numli lahum, jinkirta musu muke yi liyar dadu. isma don su daɗa zunubi walahum adabun muhib ali imran wa qala jalla sha'nuhu فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله يجزاكم برني wato kyale ne ina ji ina kallo wanda ke karyata wannan magana kai baka san shi ba ka dai faɗa ko ka yarda ko kaka yarda an dai gaya ma to kuma Allah ya ji aka ce annabi kai kai bakin ciki tunda ka faɗa musu wannan magana sun fita sun aikata ba irin wannan abun ba ka faɗa musu wannan magana sun koma sun ci gaba da gina duniyarsu sai ce ka kyale su sanasta da rijihun za mu kama su sannu sannu sai sese min haisu la ya'lamu ta inda ba su sani ba hmm? hada kai alhamdulillah da gidan nan nan kusa kusa to Allah ba mu ikon aiki abin da ake gudu magariba ta yi kada mutum kila zai tafi ce kaga ka in ka mutu baka ji ba kaga baka fara rage wani abu ba amma na yadda kwana sha biyar to bari sa alama kada rana ita yanzu na neman wurin wa alaikum assalam man eh tsammani suke abin da muke daɗa masu ta gane kuwa kaga shanunsu na ta aihuwa min mali kaga matansu na ta aihuwa kowa bi 'ya'yan ba sa yi kaga sun fara haifan jikoki na wajen mata jikoki na wajen maza malam sun tada wuri kansa ɗauka alheri ne ya zama babban arko ta ko ina zuwa ake ana faduwa ana gaisuwa ana menene ba ruwan shi da addini ba maganan su yi masallaci a rigarsu ba maganan su haɗa kuɗi su tura ‘ya'yansu su je su yi karatun addini don su dawo su karantar da rigarsu ba maganan ainihin to yanzu kar a je wajen ɗauko malami a ebo tsiya a je a san yadda za a yi kaza kaza kaza a ba ruwansu da wannan kawai sun ɗauka jin daɗi ne ke cire ni. An wani taɓa su ce bari za ka gani. Bai wuce yin sai da sa guda biyar a killace min kai. Kar su ɗauka wannan daɗuwar dukiyar da daɗuwar ‘ya'yan da ƙaruwan surukai alheri ne.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 وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kaje kaje kaje ka nemi Thank you.